ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهدة أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره ووفقهم لطاعتك وارزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. Muna nan ci gaba da darasinmu yau, darasinmu sawabu mani ita mara fi Ramada. Wato, ladar da ake ba wanda yi umra cikin watan Ramada. Saboda haka kowa adda dama idan da taimakon Allah, ya taimake ka ga azumin Ramadan ya kokari ka te umra in baka je aikin hajji ba hukuncin su guda. A na Abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratu fi ramadana yin umra cikin watan ramadan ta dila hajjatan ta yi daidai da aikin hajji wato yin umra cikin watan ramadana daidai yake da aikin hajji wanda ya yi umra cikin ramadana kamar wanda ya yi aikin hajji au abin au hajjatan ma'i ko kuma yin umra cikin ramadana ya yi daidai da yin aiki hajji mai tare da ni wato tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane sun je umra da annabi suna kallo na in ya taba nan su taba nan in ya ƙetare nan su ƙetare nan in ya haushen su haushen to wanda ya je umra cikin ramadana ya ta malada daidai da wanda sahabban da sun ka yi irin wannan tahiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ga hajji ba darajar sahabban ya bar hajji ne umra ta ta daidai da hajji annabi ga waɗanda suka tai tare da annabi wajen aikin hajji rawahu al-bukhari wa muslim wa rawahu abu dawud kuma abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa ibn khuzaima adawala minhu sun rawaito lafazin da ya dara wannan tsawo wa lafza abi dawud lafza abi dawud kala arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hajj manzo Allah ya yi nihin zai je aikin hajji faƙalat imra'atu li zawjiha sai wata mace ta ce ma mijinta a hajizni ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ka taimake ni ka sa ni in ta hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ma indi ma uhajjika alai sai ya ce ba ni da abin da zan aza ki sama ki je aiki hajji faƙala a hajjizni ta ce ka je ka ɗauke ni ala jamalika bisa raƙuminka ala jamalika hulana bisa raƙuminka wani ta faɗi suna raƙumin ƙala sai ya ce abin da shi wannan ba zai azata ga wannan ba wannan dokin ba sai ya ce abin da abin nan ba mu da hasken nan na yi mana kaɗan ha yawa wato wannan dai da kunka kunna yawa to kun ga sai ya ba mu haske sai mu ga abin nan sai ya ce mata raki habisun wannan doki a wannan raƙumin habisun na yi hubusi na fi sabilillah فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة wajen manzo Allah ya gaya mai cewa matata tana karanta maka sallama tana ce maka assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah wa innaha sa'alani alhajj ma'aka ita ta roƙe ni in taimaka mata ta yi hajji tare da kai wa qultu ma indi ma uhajjika alai Na ce mata ni a wuri na ban da raƙumin da zan aza ki bisa garai ki ta aikin hajji yanzu ba ni da shi ƙala sai ta ce a hajji ne ala jamalika fulano ka aza ni ya hajji ga raƙumin kawa ne wa qultu zaka habisan fi sabilillah sai ce wannan hubasi na saboda Allah fa sai manzo Allah yace ama innaka law hajjata. alaihi kana fi sabilillah tunda dai ka aje shi don hubusi fi sabilillah to inda ka aza ta bisa gare tattahi shi ma fi sabilillah ne ka aza ta shi ma kana fi sabilillah ya zama fi sabilillah kala sai yace wa innaha amarni an as'alaka ita matan nan ta ta umarce ni in yi maka tambaya ma ya ajilu hajjatan ma'aka shin wani irin abu za a yi wanda ya daidai da hajji tare da kai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئها السلام ورحمه الله وبركاته ka karanta mata sallama ka ce manzo Allah ne mata sallama assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh sannan wa akbirha ka bata labari annaha ta'dilu hajjatan mai umratu fi ramadan ka gaya mata umra cikin ramadan ta yi dinde da hajji tare da ni sai ka faɗa mata haka umra cikin ramadan ta'dilu hajjatan ma'i umratu fi ramadan umratu fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i yin umra cikin ramadana ta yi daidai da hajji tare da ni ka gaya mata haka kun gani a wannan hadisi ya tabbatar wato yin umra tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yin umra cikin ramadana ya yi daidai da yin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al-hadisu sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim hadisi sahihi ne bukhari da muslim suka rawaito shi wa wa ana ummu ma'qil radiyallahu anha annaha qala ummu ma'qil radiyallahu anha ta ya rasulullah inni imra'atun qad kaburtu ni mace nake na tsuha kwarai wasa kimtu kuma ban da lahiya gane na tsuwa kuma ban da lahiya fa hal min amalin yajri yajri anni maja min hajjati yajzi o anni min hajjati to akwai wani aiki wanda zai yi wanda zai isa min daga hajji na kala eh akwai mana umratu bi ramadana ta'dilu Hajjata. umra cikin ramadana ta yi daidai da aikin hajji akwai umra cikin ramadana ta yi daidai da aikin hajji rawahu abu da wanda wa lafaza hu wa tirmidhi wa hassana hu wannan sai wa ibn huzaima kun ga wannan hadisi sahihi alladhi akhrajahu wa tirmidhi wa abu da dawud wa an sai fi sunan al-kubra wa ibn huzaima wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' to wannan hadisi sai da albani ya sa cikin sahihul jami'a ya tabbatar da umra cikin ramadana ta yi daidai da hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ku yi kokari wanda bai samu aikin hajji bai yi umra cikin ramadana shi yasa kuwa ganin umra cikin ramadana wato tana da tsada kwarai ta yi kusa kudin aikin hajji ba don komi ba saboda wannan daraja da a gare ta shi yasa ta yi tsada amma kun ga umara in ba wannan lokaci ba ai sauki gare ta amma wannan lokaci ta yi tsada sosai saboda kowa son ya kai ta har da wanda zai na aiki hajji son ya kai yi ta don ya gama hajji biyu hajjin ramadana da hajjin zulhajji wa nabi talikin radiyallahu anhu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam abu dali ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma ya yadil ma aka. ya rasulullah ina tambaya wani aiki yi daidai da ya hajji tare da kai tambaya ya kai ma ya hajja ma aka. wani aiki yi daidai da hajji tare da kai qala umratun fi ramadan yace umra cikin ramadan ce ta yi daidai da hajji tare da ni rawahul bazzar wa dabrani fi hadisin wa isnaduhu jayyid isnadin hadisin kuma yana da kyau wa ana wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ja'at umm sulaimin umm sulaimin wata tsohuwa albarka ce ko kuma an ce ‘yar uwa ce ga mata annabi sallallahu Alaihi wasallam. To, tana da yawan zuwa da dawowa a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaimin wa anas yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta abu talha ta ce abin da mai ruwa ya ce ja ummu sulaimin ummu sulaimin ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta ce hajji abu ɗalha, mai gidana abu ɗalha ya ce aikin hajji wa ibnu da ɗanai wa tarakani sun banne gida ni dai da ita da ɗanta da mijin da da da ɗanta da mijinta sun ka ta aiki hajji ba su ta da ita ba sai ta kawo ma annabi ƙara don ba ta ji daɗi ba faƙala sai manzo Allah ya ce ya umma sulaimin sai manzo Allah ya ce mata ya umma sulaimin umratun fi ramadana yin umra cikin ramadana ta'dilu hajjata mai tayi daidai da hajji tare da ni sai ya shahi mata hawayenta mijina da ɗana sun je aikin hajji ba su tai tare da ni ya ce kwantar da ki yin umra cikin ramadana ya yi daidai da hajji ya yi daidai da aikin hajji tare da ni sai zuciyarta ta sanna to su tai su dawo aikin hajji in lokacin umra ya yi ga ramadana ita kowa kai ta ta yi umra rawahu ibn habban duka wayannan abin da suka nuna su sabai radiyallahu anhu sahabati ajma'i su bincike suka tayi ga ayyuka alheri nan ɗaya na haka jinsu ba haka jinsu ga maganganun da ba na alheri ba kun ga ibada ce ta aikin hajji ba a ta da ita ba sai tana neman wadda za a yi an ka ce a bari ga ramadana a ta da ita kun ko san aikin hajjin su da umrar su ba irin wangana namu ba ka haye jirgi hu kaf a ce to an to madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba iri ne yana ba tunda su in mutum ya tashi yana wata guda bai kai ba cikin daji aka kwana ana wata guda ba a kai ba mutum ya hau ɗan raƙumi ne ko jaki ne ko doki ne ana na ana ta sai an kai inda wani dutse in marece an ka kai wajen wani dutse don ba a taya cikin duhu saboda gudun mace zai. da an kai inda dutse yake ruwa na saukowa sama gehen dutse akwai itace akwai kuma hakin da dabbobi za su ci saboda ruwa na saukowa daga sama mai yawa gehen dutse akwai ɗan tarki to da an kai wurin nan sai a ɗaure raƙon yana kiyo ga hakin da a wurin nan sa'annan cikin itacen nan da agihe ne ana samun na dahuwa sai a yi dahuwa a ci abinci a kwanta a huta da sahin an kai sallah zuwa sai a ja ta yi haka aka yi har da an ka kai makka amma kun ga kowa ya so son ya kai tsayi kowa ya so son ya kai ya tsayi to wannan su saboda Allah ya halicce su ya sa musu son ayyukan alheri da yanzu na aka aiki hajji haka nan ba za a yi ba mai yawan mutane ba su zuwa maka da yanzu na addu'a na wahala don mutum wajen jiwa kawai an kamar mace wasu mutanen garin gana gan su suka addu'a kada Allah ya maishe su wurin da wurin jiwa kawai an kamar mace sun wahala amma nan ni gan su eh wannan matsuwa an mace sun wahala don duk kayan da sun ka ɗauko ga kai sun basu cikin ranar nan sun ka hito da ketto nan da suka zanna wurin da aka zanna nan na ji su suna waɗin kada Allah ya maishe su wurin ga shi mijin amu ba ƙauye na shi yasa shi ba a mamaki ne bisa ga 'yan garin ga shi mijin amu ba ƙauye na ba ayi na mijin amu saboda haka shi kuma sai zo kusa gare su da zanna yana waɗin ya Allah kakka kawo amu wurin ga wallahi ko ni kashe da sun ka so ba su samu za'a ba to amma shi mijin amai kun ga ai ba kauye na shi ba ɗan birni na ba eh mutunan kan giwana amma ga duka alama mijin amai ya yake to sai ya ga yan birni sun yi zaune suna haɗin kada Allah ya mai shi wani. shi ma sai ya zaune na ga ya daga hannu a nai ya ɗan huta shi na addu'a yana waɗin ya Allah kada ka kawo amma wurin wallahi ko ni kashe ni sun ka so su yi ba su samu sa'a ba ɗaya ne na an ka ce to a fara kai shi makka kamin bari a kai mata ce to shi na ya ce kashe shi na eh shi na an ka so a yi ka Allah shi kawo abu in to ai shi kamar na ce muku ba shi ya heban mamaki ba kamar yan garin ba su sun ka heban mamaki to aikin hajji wahala gare shi da irin wanda aka sabai sun kai wahala haka nan na makai gaskiya da ya so sun ga da aka yi yanzu ana cewa kujera ta kare ana ana bada kujera ga kudi ga hannu ana bada ta da ba a yi ne sai an ba da kujera goma ga jiha ba ba su cika kasuwa. to amma Allah subhanahu wata'ala da iko ne ya sauƙaƙa mana amma duk da haka na har yanzu umra ga ramadana daidai take da aikin hajji duk da babu wahala tun da nan ka ga dama sai ka tsaya a ce jirginka na sakwato zuwa kano ƙarfe biyar zai tashi zuwa shidda da wani abu kana kano sai ka tsaya jirga ka yi ka duka ka gama da azur ka tashi ka tai sokoto ka jirgin ya tashi da kai ya kai ka kano a ƙarhe goma sha ɗaya na dare jirgi ya ɗauke ka saudi ya ɗauke ka zuwa madina madina za ka kwana kayan jega ka kwana madina hmm. kun gani saboda haka yanzu aiki bai da wahala amma duk da haka na za ku ga da yawa wani ba ka zuwa hajji ya ce eh, sai dai umra nisa ba ka zuwa ce wahala akwai wahala kun babu wahala ko ce iri ga aikin hajji sai ta rana guda rana guda na adda wahala ranar sallah ita adda wahala a kawo kuma zalifa daren sallah a aji ku tako daga muzdalifa ku zo jamra ƙasa ku tawo jamra in kun ka gama abin da kuke yi jamra ku tako zuwa makka to ko shi yanzu bai da wahala da daga muzdalifa har yanzu daga muzdalifa zuwa jamra ƙasa aka tawo don jirgin ƙasa sun yi banga unhani ne ba ƙasa aka tawa ka tawo ka ƙasa ya yi ka tsaya da jirgin to daga ce in ka taso zuwa jama'a da ka hita daga jama'a ka gama jiwa da ka gama jiwa ka hito da wurin jiwa ga mota nan sai masallaci da ka hito ga mota nan layi dai za ka shiga in kawo mota ka shiga ta kai ka masallaci to ina wahala kun ga a shekara biyu da sun ka wuce ya yi wahala da yake tun daga mun zilba, in ka tako ƙasa ƙasa na masallaci yan kabu-kabu da ka ɗaukan mutum sai ya ce mariyar ɗari uku daga jamra zuwa masallaci a shekaran jiya wani ɗangaren ga ka faɗa min abin nan riyal goma riyar goma sha bakwai ya bashi ya kawo shi saura sun zuri ga mota in baka abin in bai haka nan ku samun mutane bai ga mota in ko san wa'annan da ka bada wa'annan kuɗi ba su san wa'annan mota take ba tun inda mai mashin ka kai ka mai mota bai kai ka inda mai mota ka kai ka mai mashin bai kai ka can don iya isa ta an ka damkai sai ya hada sunan ƙasar su bayan ya sha kashi sannan aka yi bai zuwa can wata dai ya sheka wani wuri ka yi wahala zuwa masallaci amma ita mota sai ta isa har baki masallaci da yake su adda abisu ta kai ka baki masallaci ka shiga masallaci ita ko ta kwana kun ga aikin hajji bai da waya amma abinda au wahala ta yi wato au awo ɗaya au wahala aikin hajji yanzu in banda au babu wata wahala da har yanzu awon yana na hakan Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya azirta mu hajji hajji hajji hajji mabaruran bila adadin ma'alumin indana hajji mabururi bila adadin ma'alumin indana to da yawan da ba mu san iyaka ce ba ta tahiya ɗaya mu kai Allah ya taimake mu qala Allah ta'ala wa man yakhruju min baytihi muhajira ila Allah to sawabu man kharaja hajjan aw mu'tamiran famata ladar da ake ba wanda ya ta haji ko ya ta umra sai ya samu laluran mutuwa sai ya mutu kamar wada wani ka faɗa min ɗabe ce alhaji su ya ta yi wajen aikin hajji bana ya gama wai ana shirye-shiryen zuwa gida yana sauri yadda bi gehe guda bai bi gehe guda ba sai mota ta buge shi sai ya mutu sai ga labari an zo musu da shi an ce alajinsa ya mutu to irin wannan mutuwar ita ta babi zai muna bayani wannan mutuwar wato akwai alheri gare ta kwarai musamman shi kun ga ya yi aikin hajji ya gama ya gaggama kayayyaki ne duka ya wanke komi duk kaya ne ya wanke kazanta wace iri sai ce gagarin baiwa da kwasa wasu ba yan kaɗan na ya kwasa wa man yakhruju min baiti wanda ya fita daga gida ne muhajira ila Allah wa rasuli yana mai hijira daga gida ne zuwa ga bidai yarda Allah da manzo ne sun mai durakul mautu sannan mutuwa ta tarke shi wa kad a ajruhu ala Allah haqiqa jinga ce ta tabbata ga Allah wa kana Allah wa kana Allah rahima Allah ya kasance mai gawara kuma Allah ya kasance mai rahama wa ibn Abbas radiyallahu anhuma bainama rajulun waqifun ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam girshi ana wajen aikin hajjira na Arfa manzon Allah kun san yayi tsayuwa arfa zaune har an ka tashi zaune yake ya zauna sosai har an ka tashi zaune yake amma bisa raƙumi ne to sabai duk wanda adda raƙumi can ya daure ya ga manzon Allah zaune shi ma sai shi tashi ya aza abinci ya da bisa raƙumi ne shi ma shi zaune to haka sun kai duk suna zaune wurin ah, sai bisa dabbobinsu izwaka an rahilatihi sai wani mutum ya faɗo daga raƙumatai yana bisa sai ya faɗo daga raƙumatai to yana faɗowa fa'aƙa a satu sai ta ƙalle mai waya don bisa yake zaune sai kun san dabba wani bi tana ɗan jin tsoro haka ya natsu yana ta ibada yana ta addu'a sai ta zabura da ƙari sai ya faɗo sai waya ne ya kare da waya ne ya kare an ka faɗa manzon Allah ga abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam agasiluhu bima'in wa sidr manzon Allah ce ku yi mai wanka da ruwa da magarya wa kaffinuhu bi thawbayhi ku yi mai likafani da zanen nan nashi guda biyu na daurawa da na eh, yahawa wala rura ra'sahu kakure ya kai nai wala ta hannadu kakku sa mai turare don mai aikin hajji na kakku sa mai turare fa inna wayo ba su yawon malkiyamata malabiya shi ranar kiyama za a ta da shi yana talbiya da an yi tashin kiyama duk wanda kun ga ya tashi yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik aza yake ranar ranar da ya mutu ta ya hito shi na ta aiki hajji ne bai gaba ba wa fi riwayatin An rajulan kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya zama tare da annabi wa waqasatu naqatu sai raquma ta takkayya shi wa huwa muhrimun yana mai harama famata sai ya mutu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam agasiluhu bima'in wasidid manzo Allah yace ko wanke shi da ruwa wanke shi da magariya al hadith rawahu al bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa bi riwayatin li muslim fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yughsiluhu manzo Allah ya ba su umarni su yi mai wanka bai ma'in wasidirin da ruwa da magarya. wa shigo wa an yakshuhu wajahu yace kuma su buɗe huska ta kar su rihita huska ta kun san mai harama da hajji namiji bai rihe huska ta to ka rihe mai huska hasibtu qala yana zaton sa ya ce Warasu, rasu kakure kainai kakure huska ta wa inna hu yub'asu yawmal qiyamati yuhillu ana ta da shi ranar kiyama yana talbiya qawluhu fa aqasatu ay ramatu bihi tajeho shi da bisa mai hawa fa kasara unqahu sai ta kalle waya ne shi wa huwa mai wa huwa ma'ana wa qasa'atu aidan shine ma'ana wa qasa'atu wato ta kare waya ne ƙaunu da ya ce wa huwa yahillu ay yarfa'u sautahu bit talbiya yahillu almahillu alladhi yarfa'u sautahu bit talbiya wanda ka ɗaga miliya tai da talbiya shi aka ce ma almuhillu labbaik allahumma labbaik to wanda wannan shine almuhillu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man kharaja hajjan wanda duk ya fita zuwa aikin hajji. famata sai ya mutu kutiba lahu ajrul haji za a rubuta mai Lada haji ila wa bil qiyama har zuwa ranar kiyama kai kaje wannan alheri ya hita zai na aikin haji bai yi aikin haji ba ya mutu to duk shekara za a rubuta mai aikin haji ila yawmil kiyama kun ga ba a san ya ka aikin haji da zai yi kamar ranar kiyama. in duniyar ga ta shekara dubu ba ta tashi ba to haji dubu yayi ila yawmil kiyama wa man kharaja mu'tamiran wanda ya fito zai na umra shi ma kamin ya kai fa mata sai ya mutu kutiba lahu ajru umra shi ma an rubuta mai ajru mu'tamiri ladan mai umra ila yawmil kiyama duk shekara ila yawmil kiyama har zuwa ranar kiyama wa man kharaja gaziyan wanda ya fito zuwa wajen yaki fa mata sai ya mutu kutiba lahu ajrul gazi an rubuta mai ladan mai yaƙi mai jihadi ila mai kiyama har zuwa ranar kiyama rawahu abu ala wa rijaluhu illa muhammadu masu ruwaya ce duk amintattuna banda wani mutum guda da aka ce ma muhammadu ibn ishaqa fa fihi khilafu shi gare shi malamai suna da yan sabani na inganci ne ko rashin inganci ne wa karaja abu al-qasim al-asbahani abu al-qasim al-asbahani ya fitar da hadisi fi kitab at-targhib cikin eh, abin nan kitab at-targhib nashi bi sanadi an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. za Allah ya ce man mata fi dariqi makkata zahiban duk wanda ya mutu ga hanyar makka zai na aikin hajji hanyar makka ya mutu zahiban aw raji'an ko zaina ko kuma ya dawo mutuwa ta samai lam yu'arrat ba a gitta shi wajen hisabi ranar kiyama wa lam yuhasab ba a yi mai hisabi gaba dai wa gobe da kuma don an gafarta mai duk wanda ya yadda ya mutu zai umra ko ya mutu zai na hajji hanyar makka dai kusan abin na mai yawa in ka ga mutum ya bi hanyar makka ɗaya na daga cikin ibadodin ga biyu zaina to duk wanda ya mutu wajen waɗanga ayyukan to ba a gitta shi yau mal'arbi alallah ranar da za a gitta mutane gama Allah shi musu hisabi ba shi wannan bai ciki walam ya hasab ba a yi mai hisabi gaba ɗaya ba a yi mai hisabi wa gufira lahu kuma duk zunubin da ya an gafarta mai duka zunubai ne an gafarta mai ya salama ya wannan irin mutuwa mai alheri kuma wannan hadisi hadisun sahiwa a karajewar hakimin da raki, wasu hau a shekul albani fi sahihul jami'a hmm? wato lam arrad a hadisun da hadisun da'ifun akhrajahu al-harisu fi musta ah, fi abin nan mustadrak fi da rake zawa hashimi alhashimi husaimi wa zakara ibn adiyin wa zakarahu ibn adiyin fil kamil fi du'afa'ir rijali wa fihi ishaqu ibn bishr qala al wa ghayruhu matrukun saboda haka hadisin wannan yana da rauni kwarai wa kharaja dawrani dawrani ya fitar da hadisi bi sanadi an jabiran radiyallahu anhu aidan anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha albayt inna hadha albayt da'amatu min da'ail min da'ail islam lalle wannan daki ginshiki na cikin ginshikan musulunci shi dakin ka'aba wa man hajjar baita duk wanda ya je hajjin ɗakin Ka'aba aw mara, ko ya te umra wa huwa damina ala Allah Allah ya lamance mai lamani na daga Allah bai da matsala wa in mata lamanin da Allah ya mai fa in mata adakalahu adakalahu aljanna in ya mutu Allah ya lamance mai zai shiga da shi aljanna wa in raddahu in ko Allah ya dawo da shi fi ila ahli zuwa ga iyali nai abin na raddahu bi ajrin wa ganimati Allah bai dawo da shi da lada da kuma ganima wato alherin da ya samu Kunga wato don mutum ya ta wajen aikin hajji to yana da wani alkawari daga Allah hadisai sahihai sun gabata shekaran jiya alhajjaji umaru wa fadullah hadisai sahihai ne kamar da muka karanta da ku suna da lamani daga Allah subhanahu wata'ala wa kharaja abu ala wa tabrani wal bayhaqi da abu ala da tabrani da bayhaqi sun fitar da hadisi bi dihim da isnadudin su ana aisha radiyallahu anha qalat daga aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi hada fi hada wanda ya fito ta wannan huska wato huskan makka lahajjan don ya je aiki hajji a umra ko ya je lahajji a ce, ko umra fa ma tafihi sai ya mutu cikin hanyar nan bai isa kai makka ba lam arrab ba a gita shiga hisabi wa lam yuhasab ba a yi mai hisabi wa qila lahu udkhul aljanna sai a ce mai tashi shiga aljanna kun ga akwai ayyuka na alheri da yawa wayanda duk wanda ya tsare su ce mai ɗaya aka tashi ka shiga aljanna saboda haka kowa ya yi gwargwadon wanda ya ka iyawa Allah dai shi ka ba da wanda za a yi in ya ba ka kai ƙoƙari ka yi in ka yi kanka kawwa in ba ka yi ba kanka kawwa babu wani wanda kawwa wanda ya samu abin zuwa hajji bai ta ba kai da yawa wanda ya samu abin zuwa umra bai ta ba kai da yawa babu wanda aka ba abin nan lada ta in ya yi sai shi duk dai wanda adda abin zuwa aikin hajji walam ya hujja bai ta aikin hajji ba fala alaihi an ya mutu yahudiyan aw Nasaraniyan, babu abin da bai hana shi ya mutu da da yahuda ko nasara in dai ya samu abin da zai yi bai ta ba duk wata bakar zuciya mutum ya aje ta babu wanda zai wa bakar zuciya nan kaga bakar zuciya an ka shiga cikin kabari babu bakar zuciyar da za ka yi musu kama cikakka ma mai ce a yi haƙuri don haka kwas samu abin tahiya ya tai wanda bai tai ba kai ne yawa ita dai duniya ga komi ka tara cikin tabari ne za ka yi hajji ko komi ka yi can iske shi za ka yi ka zana ciki ne ka sha daɗinka amma duniya ga komi ka tara cikin tabari ne ganga sunan kuna gani talakawa na mutuwa masu kuɗi na mutuwa kuna ganin abubuwan da ka faruwa ga duniyan nan komi ka tara wasu ka tara ma ba kanka ba Ci daɗinka ka gina gida mai kyau a lahira Ci daɗinka ka gina gida mai kyau lahira in ko ka tsaya tara duk dai abin da ka tara wani ka tara ma kuma babu mai gina maka gida ciki ko mutanen dori kaga an ka kara bari na yanzu alƙali ya ce ku haɗa kai aƙalla a samu kuɗi ko da abin nan ba su kai biliyan guda ba ko da miliyan ɗari uku uku kowane ya ba su a gina ma alhaji masallaci sun ka ce yana son masallaci a bai gina da kai ne ba ni kuɗi na aka bani ni inji wani sai alƙali ya ce to kowa ƴan uwa sun ka ce kowa ce to ni ma a faɗa alhaji ya daɗe ba a ƙone shi ba ba dai ya tara musu ba alƙali ya roƙe su kun ga alhaji bai gina makaranta ko masallaci ba kuɗin na da yawa alƙali sun yi su haɗa kai ko biliyan guda a samu a sai babban hili a yi mai babban makaranta da masallaci sai guda daga cikinsu ya daga kai ya ce alhaji na son masallaci da makaranta abin gina da kai ne ba ni a bani kuɗi na sai alƙali ya ce to kowa yan uwa suka ce ni ma kowa ce ni ma a bani a babbake alhaji ba dai ya tara masa wa a wacce bai yace ki gina maka ne to ba irin dore ba da yara ka zuwa su ga aiki su haɗa kuɗi su gina masallaci su ce ubansa sun ka gina ma Allah kai musu lada yanzu ko da kuɗin ka ba su gina ma balle wasu haɗa kuɗin su da kuɗin su nasu su yi maka gina in su ne maka gani ka kai kwanta ka gani duniyar gada ba ta da daɗi ka ga mutum da babban gida komi ya kaso ciki na rayuwa akwai ga kuɗi ga kaya ga kayan jin daɗi ga lahiya ga ƙarfin jiki ga kurciya mutuwa ta taho ta ɗauke mutuwa a ƙaga ƙasa haka ana waɗin kakwai da waɗiwa, a yi haka ya yi waɗiwa ne a gina ya yi waɗi ya yi waɗi ƙaramar tsohonan kuma ƙasar ga ko ɗari ba su sai ta ba da kawani dai za a so mai na naira dubu kaza a to a lullube shi na an yi suwa an yi suwa shi a dawo gida ita cin kaya ha in kana gina makanka gina makanka wannan wuri da an ka saka nan zaka zama amma inda ka gina gidan kwarai dagawa dai suka yi hudu ba mata shekaran jiya dagawa dai suka yi sai a buɗe ma shi in mutum yaddi ba da ido ne yaddi gina haka zai ganin ya ta in ya mai daga baya dibi gabas bai ganin iyaka ta in ya dibi dama bai ganin iyaka ta in ya dibi hawa bai ganin iyaka ta ga ƴan mata nan ga ƴan kaza masu hidima ga kaza ga kaza ga kaza na jin daɗi wal mayitu na'imun fawqa sariri matacci yana ta kwana ne bisa gado a yaji na abi ne da nan ba mai gina maka gida in baka gina makanka ba saboda ka aikin hajji gina gida na wanda ya tsaya shi na ta baka zuciya wannan ga kuɗin naka ɗaukewa to in eh sana'a da ni haba ko aka kawo baka zuciya ba mutuwa za ka yi ba iska ka za ka yi hawa za ka baka zuciya don da ai ni fiya ka ɗora mutane baka zuciya kana ɓace malamai ka ne musu baƙan magana ka ne musu ƙazahi da ƙarya bari mutuwa za ka yi a inda wani zai dawo shi haɗa muku da an kai da kungiya inda wani na mutuwa ya dawo ya waɗi abin da ya gani to su dai masu wa'azu sun yi abin da ya kamata su yi masu saurari kuma su yi kokari su gyara sai sai mu yi wa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسألك بكل نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيك عنا اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام نسالك اللهم باسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد